Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasance tare da ku a cikin ci gaban littafin na maburka. Amma kafin mu ci gaba, masu sauraro muna ƙara tunasar da ku da ku danna mana subscribe da likin, da sharing da kuma comment. Rahim. Mabruka kashi na 25. Bata san sadda hawaye suka so ma zubo mata ba, illa jin ɗumin hannunsa ta yi samar na nata yana share mata. Kau da fuska ta yi gefe, ya matso tare da ɗora gemunsa samar kafaɗarta cikin sanyi ya ce, I'm so sorry queen, raina ne ya ɓaci, jin maganganun ki amma na tuba ba zan sake sanya ki kuka ba, kin ji? Cikin jan hanci ta ce gyara zaman ka to. mazaunin sa ya ta kunna motar suka tafi. Sabir ba na son kana yi min tsawa da masifa akan abin da bai kai ya kawo ba. Ko so kake tsanar ka ya maye gurbin sanda da nake maka. Hannunta ya damƙo a gigice ta fiske tana cewa karya man hannun za ka yi kamar yadda ka kusa illata min yatsun kafa ɗazun. Wayo sori haske na ban san takawar da ƙarfi na yi miki ba mu gani ya ku ya zai kamo kafarta daka masa tsawa ta sabir me ke damun ka baka ganin direbin nake yi ne Sakin ta yi, ya kwantar da bayansa samar su cikin sanyi ya ce, Kuma cewa da gaske kina so na? Tana kokonto ne ta jefo masa tambayar tana mai karya kwanar shiga layin gida. A'a ina dai son tabbatarwa ne. To Mabaruka na son ɗan uwanta Sabir, so mara iyaka wanda babu algus cikinsa, da fatar ka gamsu yanzu. Wani ajiyar zuciya ya sauke mai sauti ya ɗaga hannunsa sama. Alhamdulillah, ya Allah ka nuna min ranar bikinmu domin alfarma Abbar Kasim. Dariya ta kalkale da shi, a lallai ma gai ɗin nan, ka ci afil, to nisan ‘yan uwantaka nake maka ba wai na au. Dukan da ya fallawa bakinta ya hana ta karasa maganar. Kallon sa ta yi gyaɗa kai alamar kina dab da amsar fiye da haka. Cikin bacin rai ya soma magana. Ba na son irin abin da kike yi min queen. Na sha sanar da ke ba na so in kina so kike sai kike so sai na zama mahaukaci sannan za ki gane ban san irin wannan kalaman suna fitowa daga bakin ki saboda su ɗin ruɗani suke sanya wa rayuwata. shafar lips nata ta ga jini ta jijjiga kai soyayya da cin zalin to ba na yi fakat banza ya da ita don ya ga alama in ya biye mata za a iya samun matsala ita ma banza ta da shi cikin ranta kuwa mamakin saurin fushinsa take yi hon ta yi a bakin gate din gidan aka buɗe ta shiga daidai fitowar Dr. Mashkor. daga site nasa zai shige site ɗin Umma tsayawa ya yi jiran ganin wanda zai shigo don bai gane motar ba harara Sabir ke auna masa shi kan bai ma san yana yi ba sabir dan girman Allah ka natsu kada ka bani kunya a gidan mutane ai kin sa sama ma nake cizo karshen rashin natsuwa kama hannunsa ta cikin rawar murya ta ce haba dan uwa me kake cewa ne haka daga maganar gaskiya sai kuma baka uhm, na ji fito maje ya furta cikin sanyi don shi abin da ke karya mai da zuciya ganin hawayenta suna fita mashkur ya taho cikin sassarfa ya rungume sabir tsantsa yana shafa bayansa yake cewa oyoyo my brother yau umma za ta ga ikon Allah uhm. mabaruka ta yi gyaran murya dan ganin kamar bai lura da ita ba harara masoya cilla mata ta saki siririyar dariya tana mai cewa kai na bi sauya ya Alhaji Dattu aiko bisa kafafun bisa ne yau ni da broza na sai mun hukunta ki a ce wai ki shigo keri ba ko sanarwa ba dan yanzu da murjana ta kira ni ba da ba zan san labarin kin shigo ba kenan uhm. ai mai raba ni da ke yau sai Allah dan ƙorafe-ƙorafe nake ɗauke da su marasa iyaka wucewa ta yi hanyar sa ɗin umma tana cewa ai sai ka yi watsi da su domin na wanke laifina tun daga ni na zo maka da broza naka wallahi baki isa ba yarinya duk wani daɗin bakin ki sai kin amsa hukuncin mu ko broza ya ce da sabir wanda hannunsu yake sarƙe da juna murmushin yaƙi ya yi kawai ba tare da ya ce ƙala ba Umma ta ji daɗin ganin su ainin. Cikin lokaci ƙanƙanin ta cika masa gaba da kayan ƙwalam. Sai jin sabir take da hira. Shi ma ya sake da ita ba laifi. Suna zaune Maryam ta dawo daga hospital a gaji amma tana ganin su Mabaruka ta saki murmushi ta zauna kusa da Mashkur. Tana hararen Mabaruka. Sun ne kar ta tai don ta hasko laifinta. Umma kin ga matar Baroza ko? Za ta zo wuri amma babu sanarwa. Alhalin kuma tana da contact ɗina. A yi wa ɗiyata afuwa Dr. Maryam. Harara ta kuma cilla mata sannan ta dawo gefenta ta zauna ta yi ƙasa da murya. Madam ba dan umma ba yau dai sai kin yi tsallan kwaɗo a gaban mijinki. Dariya ba baruka ta ƙirƙale da shi ganin sun zuba mata idanu ta sun kuyar da kai cike da kunya. Kamo hannunta Maryam matai ashe kina dariya irin haka? Allah kin fi kyau in kika yi irin dariyar nan please ki yi ta yin dariya kin ji? Tunda an gaya maki ita irin ki ce bara kan gado hala. Mashkur ya ce yana hararata Umma ki shiga tsakanina da buroza Allah kuwa tam. ta ce cikin jin haushi ta ji hannun mabaruka suke shige rum nata harara mashkur ya kama sakar mata Umar ta ce ka ci gidanku dakto sosa kan sai yana mai nuna mata sabir da ido wanda ya tsira wa hoton abba mashkur idanu babu ko kiftawa murmushi Umar ta don tun da tana hankalce da shi domin ita ma din shi take kallo tana mamakin wannan irin kama nasu da marigayen mijinta da kuma mashkur yanayinsu da komi iri ɗaya da juna mashkur ya dafa shi ya firgigit tunanin me kake yi haka broza maimakon amsa sai ya ce wancan mutumin yana raye ya nuna hoton abba mahaifi na ne ya rasu tun ban zo duniya ba sun yi kama da abban ka ko girgiza kai yayi Allah ya ji kansa da rahama amin ni ma nawa ya rasu tun kafin a haife ni kuma ni bana da fotonsa balle na san ko sun yi kama da juna ikon Allah umma ta faɗa da ƙarfi murmushi kuri ya sakar mata ya kama hannunsa bai yana cewa umma bari mu gana da broza dina tunda na wancan mai rawar kan ta janye min ruhi da kuwa umma ta yi masa suka fice yana dariya lamarin sai ya burge sabir duk da bai ji daɗin dangantaka kun nasa da da ruhinsa ba suna shiga rum ɗin maryama ta zaunar da ita samar kushin ta janyo madaidaicin tebur ta jere dambun nama kek yankan fruit, ruwan roba da martina drink ta tura gaban mabruka ta ce before na fito wanka tabbatar kin cinye su duka murmushi ta kawai tana kallon abin da aka ce ta cinye duka ko da ta fito wankan tana amsa wayar mafita har ta gama shiryawa ta kishin gida saman bed ta limshe idanu cike da gajiya sai kuma ta buɗe su kan mabruka daidai lokacin da ta kammala wayar kayan buroza ba dai abokin hamayya kika yi wa buroza ba maltina ta ɗaga ta soma kurɓa ta ce kin ganki ko sis da iya son jin ƙwarin kamar sis ɗin dina yar dariya maryam ta yi dina manya wai me yasa baku zo tare ba tana da uzuri ne shi yasa oke amma waya kuke da gai ɗinta cousin ɗina ne gaskiya kamar su da broza abin har ya ɓaci a ranar da ya gansa da ƙarya bar mu muka yi barci saboda labarinsa da ya ishe mu da shi sai kuma da muka je Allah bai nufa mun haɗu da juna ba sai yau haka Allah ke ikon sa ai komai sai ya nufa haka fa kin san me sis mabaruka ta ce da ita no sai kin faɗa kayan broza murmushi ta tace mamakin yadda kika tarbiya ni farkon zuwa na gidan nan ya ki bace ma shiru ta cike da jin kunya ta soma magana ka hakika na samu kaina cikin so da kaunar broza tun ban san kaina ba sai da na girma na tuntube shi da zancen sai ya ce ni ya nuna min ba aure ne ba aure ne a gaban sa ba sai na kyale shi har zuwa lokacin da auren zai zo lamarin lamarinsa kwatsam ina tsaka da dakon son sa sai ganin sa rai tare da ke a matsayin wacce yake burin aura shin taya kuwa lokacin zan amshe ki cikin dadin rai sis shiru tana tana jan hanci saboda kukan da yake son kwace mata tun baruka bata ce komai ba ta ɗora da cewa ba zan ɓoye miki ba wallahi Allah ko yanzu dole ta sa ni na hakura saboda bin maganar umma dan ta sanar da ni cewa ba a yi wa namiji dole na raba kaina da wahala in kuma naki ji lallai ina dab da kamuwa da ciwon zuciya na yi nazarin zancen na gano maganar umma gaskiya ne hakika san masu wani koshin wahala ne tsagwaranta saboda halin da Broza ya shiga sai da kika bace abu ne mai ban mamaki da taba zuciya don haka tun a sannan na karaya na yanke wa kaina shawara hakura da shi tare da bawa masu bukata fili cikin ruhi na kuma alhamdulillahi komai ya so mu zama wa tarihi kamar yadda kika shaida a yanzu takumi mabruka ta zabga cike da tausayinta taso a maryama ta janye mata takumin cikin hararar wasa ta ce ke madam ya fa wuce yanzu ruhin maryama na barista salim ne da fatan kin fahimta ta karasa magana cikin dage gida dukan wasa baba baruka ta kai mata ta gwabce cikin dariya ta ce a madan an karfa kada ki tsinci kanki gaban alkali girgiza kan mabaruka ta ta nuna maryama hal ku ɗaya da sabir wurin iya tsokana wow dama sunansa kenan suna mai daɗi da ma'ana kai allah ina son sunan fasis sabir mai hakuri? dum ta ji saukar furucin dan ya mutsa fuska ta ba tare da ta sanya ta san ta yi ba idanu waje maryama ta ce kayan buroza ba dai kina an zance ta ɗaga mata hannu please maryama kada ki kawo zargin komi allah ki aminta da dangantakar yan uwantaka ce ke tsakanin mu kawai uhm, na yi shiru to amma dai ki sani furoza masoyinki ne na gaban kwatance. wallahi bai haɗa son ki da kowa ba don haka ki rike su amana Wayo maryama ni wai me aka yi ne to shi kenan tunda kina kokanto diya zahiri na na karanto fa uhm, ni dai tashi kirawo min in yi wa umma sallama tun yanzu ko dai zan look at the time sis akalla mun yi kusan 2 hours fa da zuwa okay ai mun gode da zumunci har bakin mota suka rako ta ita da umma saboda mashiko da sabir sun fita ita kuma ta ce ba za ta jira dawowarsu ba wannan maryama jin take yi kawai amma tsaf ta gama ganowa magana sabir take guje mawa sai da umma ta wuce sannan ta miƙo wa maryama ledojin biyu ta ce ki ba ma umma karamin babban kuma naki ne in ji ummi godiya ta yi tare da tabbatar mata da ta tsimaye zuwa ta next week insha Allah Direbin take yi amma hankalinta na wurin Sabir sosai take damu da lamarin sa Ji take kamar ya yi sa a keri amma hakan ba zai yiwu ba saboda neman ilimi wajibi ne musamman ta addinin Islama. Tana shigowa layin nasu ta hangon mota mashkura kofar gate din wani gida. watakila nan ne gidan abokin nasa da yake cimin yana da yana da alayin. Ta ce hakan cikin zuciyarta. Hon tai sai da ta karasa gate baba ila ya buɗe ta shige. Bayan ta kulle motar ta nufi ciki a kofar saukar baki ta fahimci kamar da mutane ciki to ko su waye kuma ta furta ta tabe baki cikin da kafara ta shige falo da mama gajiya ta ci karo tana shirin fitowa cikin matsanancin murna ta rungume gajiya tana faɗin wayo mama na nayi kewarki sosai ni ma haka uwar ɗaki na kewarki da nayi kalaman baki ba za su iya ɗauka ba Allah sarki mama na yarki ta ga rayuwa sanadiyar shi umancin momi da ƙawarta jan ta gajiya ta zuwa ɗakinta ta ta zaunar gefen katifa ita kuma ta zauna a ƙasar ke da hannunta ta soma magana uwar ɗaki na ayin gaya maki Allah mai yawan sakayya ne a bisa komi musamman ga wanda aka zalunta domin gashi nan tun ba a je ko ina ba Allah ya fitar miki da haƙƙinki a kansu kin ga bakin da kika gani cikin falo waje to mijin ƙawarta ce da abokansa biyu suka zo neman alfarma wurin abban ki da ya yafe wa hajiya wai tun da ta zo wurin su ba ta barci kwana ihu take yi sai da bahi take samun barcin shi ma tana yi tana barkawa tana kiran sunan mahaifiyarta ko macizai ko kuma ta yi ta cewa kada a kashe ta ta tuba abu dai kamar taɓin hankali yake son kama ta yanzu haka tana can duk ta bi ta lalace ta koma a bar tausayi ya salam Allah ya kawo mata sauki to amin dai mama to ina ita ƙawarta hajiya ta fi su take a wannan ba a san duniyar ta faɗa ba amma dai wasu sun ce ta ƙone cikin motarta akan hanyar ta na barin gari Allah ka raba mu da mummunar ƙarshe amin uwar ɗaki na ta miƙe mama bari in ɗau in ɗan hau sama to a sakko lafiya Allah ya so hakan mamana amin ko kina buƙatar na dafa maki wani abu ne saboda tuwo na nawa kuma ba mutumin ki bane ba dabda za ta fice ɗakin ta ce fruit salad kawai zaki haɗa min tam an gama uwar ɗaki na ta furta hakan da ƙarfi girgiza kai mabaruka ta cike da dariyar lamarin ta yi upstairs direct room ɗin ummi ta nufa zaune ta da ita a gaban miro tana shafa lotion kwantawa ta yi a bayar ta ta limshe idanu na ta tana ta shakar kamshinta ta ce uwa mai daɗi ya Allah ka saka wa iyayenmu da sakamako mafi tsoka ranar ƙarshe ka wadata su da zama cikin inuwar luwa'il hamdin nan taka sannan ka ba su aljanna madaukakiya amin amin mabaruka Allah ya amshi bakin ki. Allah kuma ya zaba miki abokin rayuwa na gari ɗaya tamkar da dubu cikin sinne kai ta amsa amin ummi na yar dariya ummi ce ta miƙe zuwa wurin wardrobe dan ɗauko kayar da za ta sanya ummi Allah kin ƙara kiba da haske gidanku na ce mabaru to halazo kike na je mi na kanjame ko mi hmm, kulle bakinta ta yi da hannunta tana girgiza kai ta amsa a a ummi na na dai ga kamar ma na kusan samun sai ta fice da gudu cikin dariya ganin ummi ta yi kanta a safafe Allah ka shirya yaran zamani wato har ta hango juna biyu ta tare da ni ikon Allah wannan shi ake kira rabon kwado bai hawa sama Allah dai ka sauke ni lafiya alfarman abul matar zahra'u amin ya rabbil alamin jiyawa ta yi cikin jin kunya ta ce yan labai ba dai har kun gama tattaunawar ba sai da ya koma sai da ya kamo ta ya manna da jikinsa sannan ya amsa gajiya ne na bar su da Umar don ni kan wallahi na rantsuwa kuma ba zan yi kafara ba wallahi Allah hanat ta gama zama min a gida kuma ba zan taɓa yafe mata incin da ta yi min ba don haka na gargaɗe su da kada su kuma zuwar min gida da zancenta in dai suna son kansu da arziki wayo abban maburu ban ji daɗi ba Allah shin ko ka manta hakuri halin manzan rahama ne da za ka yafe da za ka kafe akan ba za ka yafe mata ba alhalin ta yi nadama don girman Allah ka yafe mata in ya so sai ka yi fara rantsuwar miƙewa ya nufi kofar fita yana cewa yi maza ki gama shiryawa unguwa za ki raka ni yanzu kallon su ta idanu waje Allah bai magarba ta gabato ai da sani na madam ya ce yana cewa haka ya ƙara tafi cewa jini na kai ta ta san ba zai yi abin da ta nema ba kenan shi yasa ya ɗauko zancen fita zuwa unguwa da dare mabaruka ce tsaye gaban miro tana fesa body spray mai taushin kamshi a sassan jikinta madina ta shigo ta zauna ta zuba tagumi ba jima murjana ita ma ta shigo ta zauna idanu jaru alamun ta ci kuka kallon su take cike da alamar tambaya amma kowace ta kauda fes nata gefe ba sa da alamar yi mata bayani don haka ita ma sai ta share ta ci gaba da abin da take yi bayan ta sanya kayan barci sai ta fice downstairs abba da sabir ta tadda zaune suna kallo komawa ta ta sanyo hijab dogo ta dawo gefen abba ta zauna cike da damuwa ta ce barka da hutawa uban arziki abin alfaharin mabaruka da yan uwanta ubana na kaina wanda yake cikar burin kowane ɗa na gari ya samu tamkarsa murmushi sosai saki cike da jin daɗi ya shafo kanta ya aka yi ne fatima na san wannan clams ɗin da abin da kike nema kallon gefen sabir ta ya kokar dallo mata harara ta kanne masa ido ɗaya cike da tsokana amma bata bari abba ya gani ba ya cije lips na lips ta yi masa gwalo tare da matsawa kamar za ta kamo koma cikin abban ta ce abba na Don soyayyar ka da ma'aikin Allah ka yi wa su dina abin da suke so don girman Allah ka ji shiru yayi ta kuma barere cewa abba ka na wurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yafe wani shi ma Allah zai yafe masa laifukansa shin ko baka son Allah ya yafe maka kurakuran naka ne abba a jiya zuciya saki a hankali ya shafi fuskarsa tam shi kenan, zan duba lamarin tun da kin saka baki kuma kin tunasar da ni zancen Allah maɗaukakin sarki akan masu yawan hakuri amma ke ma ina son da ki yafe mata dan da ma ke ta yi wa laifi mafi muni abba aini tun kafin zuwar wannan rana tuni na yafe mata Allah ya yafe mu baki ɗaya. amin ya rabbi Allah ya tabbatar da ni'imominsa marasa yankewa cikin rayuwar beauty amin mubta kai ma Allah yi ma ya yi maka kwatankwacinsa amin abba da sabir suka amsa zama mubta ya duba abba momi tana cikin wuyar rayuwa na ga tarin nadama a idanunta kuma ta ce tana neman arziki da kabarta ta shigo gidanka don neman yafiyar mabaruka da ummi saboda ta ce ta cutar da su iya cutarwa ba damuwa gobe ka je sai ku zo tare na gode abba jama'a sauraro a nan za mu dakata ni ma ba nake muku fatan alkhairi